subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi haqa qadri wa qadari الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama shehu nazifi yake faɗa ya daɗe yana magana kan wannan maudu'i saboda kusan shine maudu'in da ya daɗe wato ya kasance ya rage yake baiwa wato mutane wahala masu tafiya a hanyar Allah saboda gurbatar duniya a yanzu yawa magana ta cin halak ko haramu sai ce wa alam ya aki ya kai dan uwana kai sani anna min alamatil haram yana daga alamomin cin haram wa shubhat da kudin shubha wato kuɗi na ciwaciwa anta nama shine ka kwanta bacci kasakaran kamar wato mai maye watan zuru watan zurul manamat kuma ka ga mafarke mafarke ma a cikin bacci fala ta hatadi li zikirha ba za ka shirya ga tuna ta ba idan zuciya ta in zuciya ta nutsu mutum yana kaiwa matsayin da baccinsa da ido biyunsa duk ɗaya ne duk abin da ya gani a bacci wani ma ya fi abin da ya gani a bacci domin wani in ya kwanta bacci ka karanta masa wato idan ya ga wato wani waliyi ko wani mala'ika ko ya ga annabi sallallahu alaihi ko ya ga rabbul izzata a mafarki ya karanta masa addu'ar da ta kai hizib ɗaya in ya farka za ka ga ya kawo ta wanda da idan sabi ba zai rike ba saboda fa ya fita shi mai bacci ya dan matsa daga wannan jikin ne ya dan matsa kaɗan daga jikin ne ruhi yana motsi sai ya ga abu ko a zana masa hatimi mai wuyar zanawa a mafarki yana farka sai ya zana shi to amma wato kenan mutum yana yin bacci bai san yadda kansa yake ba yana da alaƙa da abin da yake ci amma akwai abin da malam yake nufi eh ba za ka tuna ta ba ala waje ya abu sa fuskarta sai ce wata qumu minan nawm sai ka tashi daga bacci eh, fatan kusu sa'at sa'atan sai mutum ya zauna awa guda wa anta bahitin kasakran kana ɗimauce kamar mai maye wani in ya zauna ya farka daga bacci sai a je a yi sallah asuba a fito yana zaune a kan shimfidarsa bai tashi ba kamar wanda ya sha giya aksa akilil halal sai ce sun kuyan wanda yake cin halal fa innahu izu ka allam yakun na'ima in dai mutum yawon ku yana farka daga bacci kamar ba daga bacci ya tashi ba sai ga kawai ya tashi ya miki ya shiga wani abu da zai kamar dama a zaune yake ko idansa biyu yana kallon mutane haka yake tashi saboda bacci baya man nauyi wa dalili na fi zalika qauluhu ta'ala fi haqqi aklatir eh, riba ice dalilin mu a cikin wannan fadin sa Allah subhanahu wataala a cikin haƙƙin mai cin riba yana yace allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladhi yatakabbadu shaytanu min al-mas ba zai miƙe ba duk mai cin riba sai dai ya dinga miƙiya irin ta wanda wato shaidani yake shafarsa yake kayar da shi sai ya ga mutum yana tafiya yana faɗuwa. kamar mutali wanda ya bugu ya sha giya ne taku ɗaya biyu uku sai ya kife to wannan ayar ka gani malamai sai suka ce ranar lahira haka mashayin giya yake tashi ita ku lahiran waɗannan mutanen anan nan take haka almajiri yake zai ta ƙoƙari ya zikiri amma sanadiyar abincinsa haka ruhaniyarsa take a cikin hanyar bin Allah in dai zai yunkura sai ya kifa in zai yunkura sai ya kifa saboda yana cin wato yana cin riba ko yana cin wani abu na haramu saboda haka sai shi da kansa wani da ya kwanta bacci zai ga halayensa in yana zai gan shi wani in yi bacci zai gan shi a ƙasa yana tafiya wani zai gan shi a keke yana tafiya wani zai gan shi a babur yana tafiya wani zai gan shi a jirgin ƙasa ko sama yana tafiya duk zai gani halayen tafiya wani ma zai ga yayi faci ya tsaya ya rasa yadda zai da mashin ɗinsa yana tura wala Allah yan auradi ne suka gagare shi kwana biyu ya saba in ya bace gan shi yana ta gudu akan mashin sai gan shi ya faci to in ya farka zai ce wannan wurdin da nake yi kwana zai ma gani ba bari ne ba yi to kuma wani zai gan shi yana faduwa yana ta kokarin ya yi tafiya ta gagare shi kamar an sa wa ƙasa wani santsi ina zamiya yana kifewa ita ashe abin nan da Allah yake faɗa a Qur'ani ba zancen lahira bane wannan magana ake ita lahira Allah yana faɗar ta ne yana wa'annan abubuwan kinaya ne sai ya ce musu lahira shine lahira abin da yake baɗinin jiki to saboda haka duk abin da Allah ya faɗa Qur'ani la lahiran nan kai almajiri za ka yi ta ganin sa a duniya in Allah ya sa maka nurul basari ma sai ka dinga gani kana zo gashi kana kokarin kai wani abu na rayuwarka ta can abin ya gagara in ka miƙe sai ka faɗi in ka miƙe sai ka kamar yadda muka faɗa kwanaki sun zauna za su ci abinci in ka ga abincin ya zama tsutsa a nan ina nurul basari to in zai in ma kuma haramun din yace zai gani zai ga ya zama dan giya yana ta faduwa mutane ba za su gane ba shi ya gani sai dai ya rasa nutsuwa zai ga cewa wato lamarinsa ya lalace rayuwarsa ta duniya ta ɓaci to haka abubuwan suke Eh. saboda haka Allah subhanahu wataala ya faɗa ya zo cikin wato uhudul muhammadiyya eh, yake cewa uhiz alainal ahadul am min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama amma riki wato wato alƙawari na gama gari ga annabi sallallahu alaihi wasallama an naji tahida fi dalabil halali mu yi kokari cikin neman halal lina akula minhu dan mu ci daga gare shi wani albasa kuma mu daura tufafi minhu daga gare shi Eh, wannan fika ala iyalina mu ciyar da iyalin eh, shi ma mu ci da su wa ikhwanina minhu mu ciyar da ƴan uwanmu daga gare shi fa innahu mawjudun ma damal mukallafuna fid dunya halal yana nan in dai shari'a Allah da wayanda Allah ya dora shari'a tana nan to halal yana nan eh wai za sadaka al-abdu idan bawaye gaskiya ita ce wahalar wa labal halala ya nemi halal kharaja Hullahu min bainil harami sai Allah ya fitar da shi daga cikin haram wato ainihin ita gaskiya ce ke da wahala shi komai na ubangiji haka yake sai ya dakatar da kai shekara ɗaya kana gaskiya kuma gaskiyan nan kana yin ta ba abin da kake samu kuma har Allah ya aje wani kusa da kai shi baya gaskiya yana ta samu dole ne sai ka ci wannan jarrabawa sai ne yace in kai gaskiyar sai ce Allah sai ya fitar da kai kawai zai iya sa ka zama mai tsananin tsamu ma amma kuma na halali ne kawai saboda wancan haƙurin da yi eh, sai ya fitar da shi daga haram da shubuhohi kama ya sakharijin labana eh, min bayanin farasi wadamin. Kama kamar yadda yake cire wato wato ainihin nono a jikin dabba tsakanin wato tumbi da jini sai nono ya fita bai kama da jini ba bai kama da tumbi ba kuma bai ɗanɗanan su kuma bai ƙanshin su ba kuma haka Allah zai fitar man abin da yake nufi da min bayani damin wa farsin ɗinnan yanda duniya nan ta cika dole ka ci interest dole ka ci cuwa to a nan Allah zai fitar ma da halaɗin kamar yadda yake fitar da nono tsakanin jini da tumbi eh. fala tasma ya akhi ila qawli man yaqul kada ka ji zancen mai cewa ma baqiya fi dunya halalu ai yanzu ba wani halal a duniya ta inna zalika jahalun min jahilci ne daga mai faɗan wannan wa asali zalika kasarata aklihi min alharami ce abin da ya jawo ma yake faɗa wannan yawan cin haramun da yake yi wa shubhati da shubhoyi fa zanna anna ahadun wa anna ahadan la la la yaslamu min zalika sai ya ci ba wanda zai kubuta daga wannan kiyasan alaihi huwa yayi kiyasi akan kansa yana ganin shi ya nemi halali ko ina bai samu ba da ya dawo haramun ɗin kuma ya ci gaba da samu wa gaba anhu Allah ta'ala idza bi abdihi ya manta cewa Allah in ya kula da bawansa da harahu min al haba'is sai ya tsarkake shi daga wato kazanta da dauda waya sara lahul halal sirfa al sai Allah ya sauƙaƙe masa halar wanda yake tsantsa kuma tatacci falaula ma ma sabaka fi ilmin Allah ta'ala min al-hubsi min hubsi nafsi hadhal qa'il ba dan wato abin da ya gabata daga cikin ilimin Allah na bacin wato ran zuciya wannan mai faɗa wannan magana ba ma saqa ilaihi al wato da bai koro masa wato mummunan wato abinci ba saboda shi ya ɗauka ba za a samu ba sai Allah ya bar shi da baya samu ƙala ta'ala Allah mu ɗaukacin sarki ce Alhabisa khabisati lil wal khabithuna lil khabithati wa tayyibati lit tayyibina wa tayyibuna lit tayyibati wannan aya ta sauka ne akan mutane kamammu da kuma mutane wanda suke aikata alfasha amma hukuncinta ya game komai eh wato masu dauda na masu dauda ne ka gane sannan kuma maza ba wato mata wanda suke kazamai mazan su kazamai ne maza kazamai matayensu kuma ƙazamai ne sannan kuma su kuma mataye tsarkaka mazansu maza tsarkaka kuma maza tsarkaka matayensu mataye tsarkaka wato mutumin kirki ba zai auri karuwa ba ita kuma karuwa ba za ta auri mutumin kirki ba shine abin da Allah yake to haka kuma yake a cikin kasuwanci haka yake a cikin abota mutumin kirki ba zai aboki mutumin banza ba haka abin yake tafiya eh. faman habusa nafsu wanda zuciyarsa ta ɓaci siqat lil habisi wato sai a kora wannan zuciyar zuwa ga wato ƙazanta. eh wasiqa laha kuma a koro kuma mummunan abu ta ma zuwa gare ta zuciyar waman man nafsu wanda kuma zuciyarsa ta tsarkaka ka ile har rizƙar ɗayi ba. da dayibu sai a koro mata wato arziki wanda yake tsatsarka wasiqat ilaihi ita ma sai a koro sai a koro ta zuwa gare shi fa amaliya akai ala islahin niyyati kai aiki ya dan uwana a bisa gyaran niyya wa dulubul halala wa dulubul halala jihdaka kai wato ne mahalan matukan iyakacin ka unzur wa rahimallahu man qala Allah ya ji kan wanda ya faɗa almali fihi majallatun wa mahabatun wal faqr fihi eh, mazallatun wa fuduhu hadir bi nafsika kunt eh, kai tanala ganimatan innal julusa ma'al iyali qabihu sai ce dukiya almalu fihi majallatun daukaka tana cikin dukiya wa mahabatun da kwarjini wal faqru talauci fihi mazallatu ƙasƙanci na cikin talauci wa fuduhu da jin kunya da kunyata don mutum zai je ya yi roƙo haɗir bi nafsika wato ka kutsa da zu da kanka kai ta nala ganimatan don ka nemi wato ganima ta dukiya innal julusa kaga zama ma'al iyali tare da iyali ƙabihun mutum ya zauna a gida mummunan abu ne to kaji ana yaban dukiya masu casufaye ba su ba duniya ba dukiya kaza ba haka ba a mahallin a soke ta ne suka soke ta a mahallin a yabe ta kuma suka yabe ta don ita ba dama a sadu ba da ita ba zuwa ga ubangiji ba yadda za a yi mutum yana roƙe-roƙe yana yin maula ya sadu da Allah kuma ba yadda za a yi kuma mutum yana neman dukiya duk ƙoƙarinsa amma ba ta halal bane shi ma isadi da Allah duk wa'annan biyun ba zai yi shi yasa a can sai su zarge ta saboda ita ta kifar da kowa da kowa kuma har yanzu ita ce matsala mutum ya yi azumi ya yi azumi a banza ya zikiri ya zikiri shiru komai mutum ya gaskiyar magana dan wani zai ce to ai dama in an kayi me zaka gani ba abin da zaka gani amma kana so zuciyarka ta nutsu ga ubangiji kuma nan natsuwa tabbas ana jinta tabbas ana jinta kuma kowa ya gani a wurin sahabbai eh kowa ya gani a cikin sahabbai ta gani saboda haka ba ba ba to ba ba kan dukiya suke suna hana neman ta ba eh wa man qala da wanda ya faɗa yace izil mar'u lam yadlub ma'ashan eh bi katfihi shaqal faqara aula masadiqa fa aksara fasirfi fi anan eh, fasirfi biladillahi wanta misil gina ta ish eh, za yi sirin wata mutu fa azura au ta muta fata azura walatar da yan bi aishi donin walata nan wa kaifa ya namul lailu man kana musira sai ya ce izil mar'u idal mar'u lam yadlib ma'ashan bi kafi in ne mutum bai je ya nemi abincin rayuwarsa da hannunsa ba to shakal faqara zai dinga kai karar talauci aula mastadiqa ko kuma ya dinga yawan zargin abokinsa cewa ne yana samu baya taimako na yayi ta sukan aboki fa aksara ya yawaita yin wani dama duk wanda yake zaune zai yawaita zakin yan uwansa da abokansa kaga wannan zaman banza ya kuma haifar mai da wani ciwon wanda ko mutum yana samu yana zagin wani yana daga cikin abubuwan da ba a riska Allah da su in mutum zai zagi wani ko ba da kiyayya da gaba bane in dai zai zagi to ba zai riske Allah wannan daɗin ubangijin ba zai ji sha'aransa ba eh eh fasirfi biladillahi ka tafi cikin garuruwan ubangiji ka buga ko ina wanda gina wato ka nemi wadata ta ish za ya sarin ko za ka rayu ma'abocin wato sauƙi ma'ana kana rayuwa ta sauƙi in ko ka ƙi haka auta mota sai ka wato mutu ba eh, ta azura wato kuma wato ka wahala walatar da yan bi aishi donin kar ka rayu wato da karka yadda da rayuwar wato koma baya da ƙasƙanci walata nan kar ka kwanta kai bacci wa kaifa namun lailu man kana mu'sira yaya wanda ke cikin tsanani zai zauna ya bacci da daddare wato shi ainihin tsananin nan fa na rayuwa a cikin abubuwa da ake koras yana daga cikin masu sauki wanda ya yi bacci da daddare nan da ne yake samun wadata amma Allah sai ka shekara da shekaru sai dai kawai ya ga dama amma ita wannan duniya Allah ma ajiye ta yi in ka tashi da daddaren sai ka ɗiba amma shi Allah ko da daddare ka tashi ba haka gan shi ba duk tsayuwar ka sai dai in ya ga dama ya zo maka eh akwai abin da Allah ya ajiye yardarsa a ciki ya yadda in ka bi nan ka samu amma kuma akwai abin da ce sai na ga dama to wannan shine samun wannan ubangiji a cikin zuciya abin da yasa abubuwan suke da wahala yanzu mun sha faɗa ko mun taɓa faɗa ainihi su malaman nan na tasawuf kaga suna matsanta akan irin wannan su sun san matsalolin da suke fuskanta da almajiransu ye eh, sai sun kora almajiri sun kora almajiri duk wahala an shata sai ya da farko to saboda haka za a ga kamar suna ta nanata magana daya kuma almajirin nan ba himma ce bai da ita ba ba fahimta ce bai ba hazaƙa ce bai da ita ba irin wannan matsalar ce kawai ko ya kasa nema ko kuma ya nema ba ta hanya mai kyau ba duk abin da aka so kora masa a kansa sai ya ƙi zama eh, kamar yadda shi ibrahim ke cewa la sai da alal ajibali wala alal ashjari fi hamari ai ruwa in ka zuba shi akan dutse gangarewa in ka hau bishiyan ruwan sama in ya sauka akan bishiya ƙasa yake zubewa bai taruwa a kan to haka ne kuma ainihi shi ilimin addinin nan na sanin halal da haram mutanen nan malaman nan masu tazkiyatin nafs su suka ɗauko shi suwaye sahabbai ba littafi zamaninsu amma duk ilimin abu a ƙarni na uku dukkanin ilimi da karatu an rubuta shi komai a ƙarni na uku har ɗariƙa ta bayyana a ƙarni na uku komai ɗin nan da ko maulidi sai da aka faɗa a ƙarni na uku ne ko ba haka ba ba wani abu na ilimi na addini da a ƙarni na uku babu shi an gama an tattara an rubuta to wannan rubuta da tattarawa da aka yi haka an samu littattafai da a ƙirji yake sai musulmi kuma musulmin sai ka je wurin wa'annan mutanen su kuma suna da Allah sanda za su koya maka tare da tazkiyatun nafsu suke koya hadisi ɗaya za su karanta ma kuma su ɗora ka a kansa sai ka hau in hadisin nan ya hana gulma sai sun gaba gulma a zuciyarka sannan su ɗora maka wani hadisi amma yanzu mutum ci hadisi dubu na haddaci duk dubun ba wanda ike kansa kowanne wujja ne a kansa ranar alkiyama kuma ya saka tebur ya zauna ya kira sunan wanda ya ya zauna a kan duk hadisai dubu ɗin nan ya zage shi yau tijani radiyallahu anhu ca'i kada ka yi wa'azi ka zauna ka yi wa'azi ka kira al'umma zuwa ga Allah sai in ahalin wannan abin ne aka ce waye ahalin wannan abin ce wanda in suna yin kiran duk abin da suke kira a kansa suke su irin waɗannan Allah ya ba su harshen da kunne na zuciya ike jin magana in sun yi kai bari kaza suna hana ka kaza kuma sai ka ji ka haru amma ba malamai ne yanzu da za su ce a bari ba za a bari ba mai dalili in sun tashi daga wurin su ma nan abin suke aikata shehu ya ce baya jin wanda yake limanci ko kiran sallah yake karɓa albashi zai iya amsa tambayar kabari haka ya faɗa ka gani amma wanda yake wannan karatun fa zage ihu tijani fa scholarship yake karba na karatu shi kuma ihu tijani gani yake in dai kana koyar da addini kana karba albashi ba za ka cika da imani ba saboda ba kai aiki don Allah ba kuma amma kai ka karba albashin kuma ka zauna ka zage shi wai shi bai yi daidai ba kuma wani albashin ma ba ma musulmi ne ba ka yahuda ne suke aikowa ka gani in mutum ya je ingila ko faransa zai ga ofisoshin fa da ake rabawa malamai na duniya scholarship malaman musulunci ba saudiya ba ba ba ba iran ba ba wannan ba ingila ko faransa kuma wannan kuɗi yanzu ya shiga aljihunka ka ɗiba ka ci kuma ka ce kana neman wannan abin da waɗannan mutanen suke za a samu dole ne kuma waɗannan mutanen su zama abokan gaban waɗannan malaman dole ne saboda suna yaƙar abin da suke ciki suna yaƙar abin da suke ciki saboda haka da ƙarni na ukun nan ya zo sai malamai suka rabu gida biyu saboda an tara ilimi ya zama tararre kowa zai iya zuwa ya ɗauka ya karanta ba sai an karɓa ta talƙini ba don haka sai malamai suka zama malamai biyu da wanda suka shagala da koyar da wayannan littattafai da wayanda in ka iya littattafan su kuma ka zo su yi ma tazkiyatul nafs kuma duk duniya ta yarda da wannan asali ibn khaldun ma ya faɗa yace malamai biyu ne da na tazkiyatun nafsi sune ainihi wanda tun daga sahabbai aka suka taho yadda annabi ya musu ba littafi ya dorar da su ya koya musu ba ƙur'anin ma a sallah yake karanta suke rikewa ka gani saboda haka shi kuma ilimi duka ijtihadi da abin da ya sauka na wahayi da magana annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai suka sai suka yarda da wannan malamai wayannan su je a koyar da ilimi a ɗauka a tashi in mutum ya sami ilimi ya ƙoshi sai ya tafi kuma wajen wayancan su kuma su dama sun san abin sai su ɗora kai a kai sai su ta fassara maka hadisan da ka haddace ashe to ni ban ma san ni ban san ma abin da nake ɗauke da shi ba shine kamar sallin himari hamila asfaran wani hadisin in an in malaman zauki suka fassara maka yadda lalle kai da jaki ne ya ɗauko kaya kuma bai san kayan ba ka gani to saboda haka a malamai waɗanda suke yin wato wa'azi a wancan karnuka na farko na zamani wato salafus sale zuwa tafiya baya-baya ma a taho karnuka tsakiyar karni duk wanda ga yana wa'azi yana kira zuwa ga Allah to irin waɗannan mutane ne masu riƙe hannun almajirai su musu tazkiyatin nafsu bayan sun samu ilimi to kuma da tafiya ta tafiya sai wa'azi ya zama na kowa da kowa ga dai magana shehu tijani da ya ce kar yi wa'azi sai irin wa'ancan ne kai ga shi nan shi karni uku karni biyu da rabi da ya wuce ike wannan zancen saboda haka da lokaci ya tsawaita har ya kayan mutane har ma malamai suna musun ai ba ma wa'annan malamai wannan malaman dama ba gaskiya bane babu su malamai da aka sani waɗannan su ne su ɗinnan da suke wa'azin nan suna karanta littattafai suna fassarawa suna jan hadisai suna fassarawa idan hadisi ya dace da ra'ayinsu ko za'ifi ne su ƙoƙarin ƙarfafa shi in hadisi ya saba da ra'ayinsu ko sahihi ne sai su raunana shi to waɗannan malaman har suke musu akwai wa'ancan ma na tazkiyatun nafsu amma malaman farko sun yarda da wannan har akwai malaman ma da su ba ruwansu ba sa wa'azi in an ce su yi ne cewa za mu yi wa'azi dan mun yi karatu mu ma ai ba mu gyaru ba haka za ka ji malaman farko suke ce su wane da wane su ne masu wa'azi masu riƙe hannun mutane zuwa ga Allah sun san su waɗannan tsinge sun yi tazkiyatun nan to in dai mutum yana musun wannan ga, ga malamai karo na uku yanzu an samu malaman social media in mutum bai yadda zamani na canzawa ba dama can ilimi din ainihi wani yana musu a ilimi ɗaya ne to ga na social media shi kuma ka je kawai malamin ka ya baka karatu ya koya ma ka tashi ka je shine ka isa ka rike jama'a to ga kuma wanda shi yanzu zai iya yin karatun ba tare da malaman ba ya ɗauko matsala ya bi cikin google ya nemi bayanai na malamai iri-iri ya ta binkitawa har ya samu in wani malamin ma ɗan yi bayani kan wannan matsala a youtube duk zai iya samu ba ruwansa kai ma ɗin da kake musa cewa akwai malaman tarbiyya kai ma da kuma kake zan koyar da littafi kai ka kawai za a zo kai ma yanzu an wadata gabarinka kuma wannan wanda i karatun yanzu zai zauna kuma kai zai zaga kamar yadda ka zagi wancan na farko gashi na yanzu in dai mutum yana musu gashi nan ana yi yanzu kuma yanzu su ma abin ya dame su duk wanda ya zauna ya wa'azi ya zagi wani to bai yi tazkiyatun nafsu kafin malamin ka ya fitar da kai daga tazkiyatun nafsu duk duniya ka daina ganin laifin kowa in ba kanka ba amma mutum ba zai zauna daga kujera ba ya tashi sai ya faɗi aibin wani ko ya zage shi to wannan mutumin shaidani ne ba malami ba ne kuma yana da kyau irin waɗannan hukumomi su hana su wa'azi su daina yi don suna koya yara zage-zage ne allah ka samu dace alhamdulillah